bayan na gaya musu hakan suka ce su sai sun yi arman na ba su hazawa ni kuma na ce musu to ina iya in kashe kaina ko kuma in kashe mijin auren dole yana ɗaya daga cikin sababban da suke bayuwa ga mace ta kashe mijinta ko kuma mace ta gudu daga gidan iyayenta ta gudu daga gidan mijinta ta fada cikin bariki hakan ce ta sa ake wa iyaye nasiha da cewa su guji wa 'ya'yayensu auren dole duk da cewa hakan ba zai zama hujja ba Kowa ba zai kubutar da wata mace ba cewa iyayenta sun mata auren dole kawai ta kashe mijin ta sani cewa zaluncin da aka yi mata na aura mata wanda ba ta so ba zai kankare mata ko ya tunkuɗe mata zunubin wanda ta kashe ba an mata laifi karami ita kuma ta aikata laifi mafi muni ta sani cewa wannan wanda ta kashe jininsa ya rataya a kanta ko da kuwa a ce ba a mata hukunci a duniya ba to ranar gobe alkiyama zai zo da ita yana rike da ita zai zo da ita gaban Allah subhanahu ta'ala? gurin da ta caka masa wuka ko kuma inda ta sanya masa guba ya rika zubar da jini zai rika fitar da jini a lokacin ya ce da ubangiji subhanahu wataala ya Allah tambayi wannan mene ta kashe ni shin wace amsa zaki baiwa Allah a wannan lokacin babu shakka babu abin da ya rage a lokacin sama da a ci kwaikwaye ki a jefa ki a wutar jahannama wannan wata baiwar Allah ce wacce aka aura mata wanda ba ta so tsawon lokaci suna zaune tana ta tunanin ya za yi ta samu mafita a rayuwarta da shi kawai sai ta yanke shawarar ta zuba masa guba a cikin abinci ya ci ya mutu ta shawarci mahaifiyarta kuma mahaifiyarta ta ta ba ta abin da ta ce in ta sa masa zai ci zai mutu haka kuwa aka yi sai dai kuma madadin mutuwa wani abu ya biyo baya ku saurari Dr. Mansur Sokoto domin shi ne ya bada wannan labari mai cike da ban al'ajabi. Shi mace ce ko in ce yariya ce ta kama uwarta koken mijinta. Ta ce wallahi lamarin shi ya ishe ta. Ta ce me kike so? ta ce mama a ban guba in same ga abinci ya ce mutu ta ce to amma ba ganin in yi mutu yan uwa ne za su yi bincike su gano guban nan ta kashe shi ke za mu na jidali ta ce eh gaskiya ne ta ce to amma in kina iya rike sirri ina da ta guba wadda kai hinta bai da yawa kwana talatin take yi lalle ranar talatin tana kisa don haka in za ki rinka sa mai kaɗan kaɗan cikin kwana talatin yana mutuwa ta ce wallahi mama wannan ma ya fi ni ina iya hankuri na da kwana talatin ta ce to abu guda nake umarnin ki da shi duk faɗan da kike da shi ki daina duk abin da kike yi na munanawa wanda kisan zai iya sa ya sa baki yan uwan shi su jiya ko in na shi ta leko ko yan uwa ko makauta don me da in wayan mutu kuna faɗa to za a gane mun ka kashe shi ta ce mama wallahi an daina sai ta samu wani abu ga kwalba ta bata ta tafi da shi don haka da nan sai ta canza salon hulɗa da shi tana ta tarainiya da shi tana jiran kwana talatin tattarwa yau an ka kwana ta ce saura kwana 29 Yada eh, ka san muna lisanin ramadana din dai ta lisani amma ta kyautata mu'amala ko kaka duk abin da yayi wanda take sai ta yi kamar batun damu ba saboda me saboda ta san yan kwanuka kadan sun rage ko da aka kai rana ta goma sha takwas mu'amala ta kyautatu ta yi daɗi tsakaninta da shi nan nan kwatsam sai mata bazata sai zo mata da wata babbar sarƙa ta zinari ya ce albarkacin zaman lafiya da muka samu 'yan kwanakin nan sai gaban ta faɗi don ta sassaura kwana goma sha biyu garin da aka cika kwana na ashirin sun yi irin nishaɗin da ango da amarya ke yi an yi hidimomi ku dai gane sai ce mata albishirin ta ce goro ya ce bana da ke da ni da inna yan ba'u duk makka zamuna ta yi kuwa ta murna amma cikin firgici da tsoro saura kwana goma sai ta koma gida ta ce to tana so ta zo ta hudu mai ina ta ce ina wallahi akwai matsala ta ce mi ta ce wallahi maganin nan shina nan shina aiki ciki wallahi ma inda wallahi duk mun gyara zaman mu yanzu yanzu babu matsala ko guda gashi kuma ya kusa mutuwa ta fashe da kuka ta ce alhamdulillah share hawayen kiyata ta ce ba komai ne da baki ba ruwa ne kawai na baki ta ce maganin yana cikin wannan maganar da ni baki ta ce ki kyauta ta zamantakewa ki da shi ki yi haƙuri da shi ki yi avoiding ki kauce ma duk abin da zai sa a ga laifin zamantakewa ta ce in ki ci gaba da haka wallahi ba abin da da daɗi kamar zama hau. shi ko ta ci gaba da yi mata wazi to kaga yanzu hankali ya kwanta ko kujerar maka ta tabbata <laughs> wanda yana tabbata mana cewa duk wanda kake zaune da shi inda kana kyautata mashi ko da ya ƙi ka ko ya tsane ka ko ya munana maka da yau da gobe insha Allah za ka shawo kansa Allah ka yi mana muwafaka Tabbas kyautatawa takan juya maƙiyi ya dawo masoyi, kamar yadda munantawa takan juya masoyi ya juye ya koma maƙiyi. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma ya ce, Wala tastawi alhasanatu wala sayi'a idfa billati hiya ahsan fa bai alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Kyautatawa da munantawa ba za su taɓa daidaita ba. Ka mu'amalanci wanda yake tsakaninka da shi akwai ƙiyayya. sai ka ga ya dawo kamar wani majibancin lamari ne masoyi da wannan ne muke shawartar mata ba sai kun bi bokaye da 'yan bore ba kawai kyautatawa tana iya janyo hankalin mijinku ya so soko haka kai ma namiji ba ka buƙatar kai ta biye-biye ko ka je kai ta yin wasu abubuwa wai da nufin ka jawo hankalin matarka kawai ka kyautata mata sai dai kuma mutane da yawa sun jahilci hakikanin ma'anar kyautatawa wasu suna zaton cewa kyautatawa Shi ne kawai ka tsaya ka rika bawa matarka kuɗi ko ka riƙa siya mata ababen da take bukata ne da kullum na rayuwa na'am wannan ma kyautatawa ce to amma kuma idan baka kimtsa kanka ta hanyar yin ado da kwalliya irin yadda kake so ta maka ado da kwalliya ba to duk fa abin da zaka siya mata na kyale-kyale ko ka bata kuɗaɗe za ta siya ne ta kwalliya wani cin ya kalla a titi ba tare da kai kamori wannan kwalliyar ba domin kuwa wannan kaɗai ba zai taɓa baka zuciyarta ba ta ji tana son ka ɗari bisa ɗari ba sai dai ta yi kwalliya ta nuna wa wani a titi sannan ta kalli waninka ya burge ta kaga kenan wani ya kalle ta ita ma ta kalli wani da haka muke kira ga ma'aurata ku ɗauki salon kyautatawa ku gyara kamar yadda kuke so matan ku su gyara haka ke ma uwar gida ko kuma amarya ta ya za a yi ki iya mallakar mijinki idan baki ɗauki salon kyautatawa ba wannan labari da malam ya bada ya isa ya zama izina a gare ku Ku duba ku ga macen da take yunkurin kashe mijinta yayin da ta ɗauki salon kyautatawa sai ta ga canjin mu'amala da gare shi. Wataƙila dama can ta tsane shi ne saboda bata ga wata kyakkyawar mu'amala da gare shi ba. Shi ma ɗin kuma ta iwa bai samu ƙofa ba ne shi yasa tun farko bai nuna mata haƙiƙanin kyakkyawar mu'amalar ba. Haka ɗan yake shiga tsakanin ma'aurata guda biyu ya jefa zargi a tsakanin zukatansu. Mutum ya riƙa zaton matarsa ba ta son shi ko ta riƙa zaton mijinta baya son ta ko kuma ya riƙa riyawa mace cewa ba ta son mijinta ko ya riƙa riyawa ɗa namiji cewa ba na son matata domin a wasu lokutan shaiɗan yakan zuwa mutum ya riƙa nuna masa cewa matarsa ba ta da kyau abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa sharrin shedan ne da kuma rena wacce yake aure da a ce matan nan tasa za ta ci kwalliya ta hau titi ba tare da ya ga fuskarta ba zai dinga kallonta yana sha'awarta yana kwarzanta ta amma yana gano cewa ashe matarsa ce sai ji ta sire masa har ma zai iya jin kunyar ya aka ya kalle ta babu shakka wannan ba karamin surkulle da dabaibayin iblis bane idan matar wani ce sai ka kalla ka ji daɗi baka ji kunya ba amma matarka ba za ka iya kallon ba in kwa ka kalle ta ma wai sai ka ji kunya hakika wannan da waiwayin shedan ne da yake wa ma'aurata domin ya halakar da su to fa uwa ku sani makircin shedan ga ma'aurata bai tsaya iya nan ba hatta a wajen kwanciya a wani lokacin shedan yakan zuwa mutum ya riƙa masa cewa matarsa ba ta wani gamsar da shi haka ita ma macen hanyar da za a bi a yaƙi irin wannan matsalar shine a cusawa kai sabanin hakan mutum kar ya sake ya rijewa ransa cewa matarsa ba ta gamsar da shi. Haka ita ma macen ta kiyaye sanya irin wannan tunanin. domin kuwa idan mutum ya buɗewa kansa ƙofar wasu wasi a cikin wannan batun babu shakka ya ɗauko hanyar ruguza aurensa haka ita ma ya mace da wannan ne muke nasiha ga ma'aurata akan ku riƙi junanku ku so junanku ku kyautatawa junanku ku bi dukkan wani salo da wasu dabaru da hanyoyi na jan hankalin juna kada ka kuskura matarka wacce take uwar 'ya'yanka wacce kake kwanciya ka tashi tare da ita ta zama ita ce farkon abokin gabanka kada ya zama wata mace a titi tana da daraja amma matarka ba ta da daraja kada ya zama na cewa wani mutum a waje yana da alfarma a wajenka amma matarka ba ta da alfarma kar ka sake wata mace a titi ya zama cewa ta iya kwalliya a wajenka amma matarka duk irin kwalliyar da ta yi ba ta burge ba hakika wannan yaudarar shaɗan ce don haka ka sani cewa duk abin da wata mace take da shi a titi ai matarka ma tana da shi haka ke ma ya mace kar ki sake shaɗan ya riƙa riya miki cewa mijinki ba mai kyau bane ko bai mallaki irin abin da kike so ba ki kaddara kawai yaudarar shaidan ce domin kuwa inda a ce zaki auri mazajen duniya ɗaya bayan ɗaya duk wanda kika aura sai shi ɗan yariya miki cewa ba irin shi kike so ba asali ma sai ya riƙa riya miki cewa bai haɗu ba bai mallaki irin abubuwan da kike nema ba shi ma wancan da kika hango in ku kika aurar hakan zaki ji haka shi ɗan zai tada tadarruji da ke har sai ya afka da ke a cikin muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya baiwa ma'aurata lafiya da zama lafiya ya kare mu daga dukkan fatuntunu na zamani wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh